Ayyukan manzanni Sura ashirin da biyu Ku uwa da iyaye, ku saurara in baya na muku abin da ya faru, domin in nuna cewa ba ni da laifi. Da suka ji ya yi musu magana da yaren aramaya, sai suka yi kara yin shiru, sa'an nan ya ce, Ni ba Yahude ne, an haife ni a Tarsus, ƙasar Kilikiya, amma a nan garin na yi girma. na yi makaranta a kalkashin gamaliyar. wanda ya koya mani kome game da koyarwar kakaninmu, ina da kishin bautar Allah, kamar yadda dukanku kuke yi a yau, har na tananta wa masu bin wannan hanya, ina kakkashe su, ina daure mutane maza da mata, ina sa su cikin kurkuku. Babban ma da dukan majalisar shugabannin jama'a za su iya shaidata, daga wurinsu ne. na karbi wasiku zuwa ga ‘yan uwanmu Yahudawa a cikin Damascus. Na tafi wurin domin in kama masu bin hanyar nan, waɗanda suke a can ma, in kawo su Urshalima domin a hukunta su. Ina cikin tafiya, na kusa in kai Damascus da tsakar rana, sai babban haske daga sama ya haskaka kewaye da ni, sai na fadi a ƙasa, na kuma ji wata murya tana ce mini, Shawulu, Shawulu, don me kake tsananta mini? Na amsa na ce, Wane ne kai, mai girma? Sai ya ce mini, Ni ne Yesu Nazarat, wanda kake tsanantawa. To, waɗanda suke tare da ni sun ga haske, amma ba su ji murya wanda yake magana da ni ba. Sai na tambaya na ce, To, me zan yi Ubangiji? Sai Ubangiji ya ce mini, Tashi ka shiga Damascus. a can ne zan gaya maka abin da aka shirya maka ka yi, tun da ba na iya gani saboda tsananin hasken nan, waɗanda suke tare da ni suka kama hannuna, suka yi mini jagora zuwa cikin Dimashku. Sai kuma wani mai suna Hananiya ya zo wurina, shi mai bautar Allah ne, bisa ga koyarwar ta Musa, wanda dukan Yahudawan da suke da zama a can suke yabonsa. Ya zo ya ce mini, dan uwana Shawulu, ka sake ganin gari, nan take idanuna suka bude, na kuwa gan shi. Sai ya ce, Allahn kakaninmu ya zabe ka, ka san nufinsa, ka ga mai adalcin nan, ka kuma ji magana daga bakinsa, gama za ka zama mai shaidarsa ga dukan mutane, game da abin da ka gani, ka kuma ji. To, yanzu me kake jira? Tashi a yi maka baftisma. a wanke zunubanka ta wurin kira ga sunan Ubangiji, bayan da na dawo Urshalima, ina addu'a a haikali, sai na ga ruya. A cikin ruyar kuwa, na ga Yesu yana ce mini, Yi maza, ka tashi ka bar Urshalima da sauri, don ba za su yarda da shaidarka game da ni ba. Ni kuma na ce, Ubangiji, ai, su ma kansu sun sani cewa a kowace majami'a na daddaure waɗanda suka gaskanta da kai, na kuma duke su. Sa'ada kuma aka zub da jinin Istifanus mai shaidarka, ni da kaina ina tsaye a wurin, ina goyon bayan abin da aka yi, har ma ina gadin tufafin waɗanda suka kashe shi. Sai Ubangiji ya ce mini, Tashi ka tafi, zan aike ka can nesa wurin waɗanda ba Yahudawa ba. Taron sun yi ta sauraron Bulus. har ya iso wannan kalma sai suka yi ihu suka ce, A kashe shi, a raba irin mutumin nan da duniya, bai ma kamata ya rayu ba. Sai suka dinga ihu suna jefa mayafansu, suna tada kura, saboda haka sai shugaban ya ba da umarni a kai bulus barikin soja a bincike shi da bulala don a nemi dalilin da ya sa taron suke yi masa ihu haka, amma bayan da suka ɗaure shi domin su yi masa bulala, sai Bulus ya ce wa babban sojan Roma da yake tsaye kusa, Ashe, daidai ne bisa ga doka, ka wa mutumin da yake da yancin Roma bulala, ba tare da an masa shari'a ba? Da babban sojan Roma ya ji haka, sai ya je wurin shugaban, ya ce masa, me kake shirin yi ne? Mutumin nan fa yana da yancin Roma. Sai shugaban ya zo ya ce wa Bulus, Gaya mini gaskiya, kai kana da yancin Roma? Sai Bulus ya ce, e sai shugaban ya ce, Ni fa da kuɗi mai yawa na sami yancin nan. Bulus ya ce, Ni kuwa da shi aka haife ni. Saboda haka, waɗanda suke shirin bincikensa suka ja baya nan da nan, shi ma shugaban da ya gane Bulus mai yancin Roma ne, sai ya ji tsoro, shi kuwa ya riga ya ɗaure shi. washe gari kuma shugaban yana so ya san ainihin karar da Yahudawa suke yi game da Bulus, sai ya kunce shi, ya ba da umarni manyan firistoci da dukan majalisa su taru, sa'an nan ya kawo Bulus ya sa shi ya tsaya a gabansu.